This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalal FM sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da maryam dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi inda za ku ji cewa shugabannin fulani makiyaya da manoma a kudu maso yammacin najeriya sun fara wani zama domin nemo bakin zaren kawo ƙarshen rikicin da ya addabi yankin shin ko waɗanne matakai ake shirin ɗauka a wannan taro to matakan da za mu ɗauka na farko za mu yi bincike kwakwara mu ga wake da hannu cikin aika-aika in shugaba ne za mu ladabtar da shi za mu ɗauki mataki kan shi har yanzu masu fashin baki a fannin tsaro na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da sabbin hare-hare da aka samu a 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabashin najeriya duk da ikirarin da hukumomin kasar ke yi na cewa sun kassar ayyukan kungiyar boko haram da yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya kuke kallon lamarin lambar da za ku kira ita ce biyu sifili amma za mu fara ne da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Burkina Faso ta samu sabon shugaban ƙasa karo na farko cikin kusan shekaru talatin yayin da aka rantsar da shugaba rosh makabore Kabore a yau talata. Shugaba Kabore ya yi alkawarin kiyaye da mutunta da kuma kare kundin tsarin mulkin ƙasar a lokacin wani babban taro da aka yi a birnin Wagadugu wanda aka nuna kai tsaye a kafafen gidajen rediyo da na talabijin ɗin Burkinabe. Rantsar da shugaba Kabora ta zo ne bayan watanni goma sha hudu da hamɓarar da gwamnatin shugaba Blaise campore a wani bore da aka yi sanadiyar yunkurin tsohon shugaban na tsawaita mulkin da ya kwashe shekaru 27 yana yi. Gwamnatin wucin gadin ƙasar ce ta shirya zaben shugaban ƙasar, inda shugaba Kabore ya yi nasara a watan da ya gabata da kuri'u kashi 53 cikin ɗari. Tun da da farko dai a watan Oktoban da ya gabata ne aka shirya yin zaben, amma aka ɗage shi bisa dalilin wani yunkurin juyin mulki da wasu zaratan sojoji masu tsaron fada shugaban ƙasar suka yi wanda ya ci tara. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a takaice ta ce ƙasar Gini da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola. Hukumar ta ce wannan ya zama wata gagaruman nasara cikin shekaru biyu da aka kwashe ana gwagwarmaya na kawar da yaduwar cutar mai kisa wacce ta laƙume rayukan dubban mutane. ƙasar gini ta wuce kwanaki 42 ba tare da samun wani ya kamu da cutar ba wannan yasa ta zama ƙasa ta uku cikin waɗanda suka jijjigu da annobar bayan labere da saliyo da ta sami nasarar rabuwa da yaduwar cutar mai kisa haka kuma wannan shine karo na farko da ƙasashen uku suka kawar da ainihin hanyar ɗaukar cutar ta ebola tunda aka sami ɓullata a garin gokedu da ke ƙasar gini a shekarar 2013 daraktan da ke gudanar da harkokin kawo dauki a hukumar kiwon lafiya ta duniya mr richard brennan ya kira wannan wata gagarumin nasara amma ya gargaɗin cewa cutar na iya sake bullowa labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Amurka ta ce halaka shugaban 'yan adawar Siriya da aka yi ya hargitsa ƙoƙarin da ake yi na ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta da neman maslaha a siyasance wadda za ta kawo ƙarshen rigingimin siyasa da kuma yaƙin ƙasa wanda ya ƙici cinyewa kusan shekaru biyar kenan. Shugaban ƙungiyar Jaish al-Islam Zaharan Alush ya rasu ne sakamakon wani hari ta sama da dakarun gwamnatin Siriya suka kai. jiya litinin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya ce amurka na da damuwa akan abin da kungiyar geish al wato jaish al islam ke yi a assyria amma duk da dai ta halarci wani taron kungiyoyin 'yan tawaye da ke goyon bayan tsarin siyasa da yaƙi da 'yan kungiyar isis Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shiga tsakanin shawarwarin kawo zaman lafiya har wato ita ce ta shiga tsakanin shawarwarin kawo zaman lafiya har sau biyu tsakanin gwamnatin Siriya da bangaren 'yan tawaye a shekarar da ta gabata amma duk wannan ganawar da aka yi ta taɓarɓare ba tare da cimma wata matsaya ba. Wani ɗan sanda farar fata a jihar Chicago wanda ya harbe wani matashi ɗan shekaru 16 har lahira ya musanta laifin kisan da ake zargin sa da yi. yayin da magajin garin na chicago raham emmanuel ya katse hutunsa bayan da aka sami munanan harbe-harben 'yan sanda har guda biyu jason van dyke ya shaida hakan ne a talata a yau talata a wata kotu da ke garin cook na jihar chicago inda ake tuhumarsa da laifin kisan da aka yi a shekarar 2014 na wani matashi dan shekaru 17 mai suna laquan mcdonald fidda wani faifan bidiyo da aka yi a watan da ya gabata wanda ya nuna harbin ya janyo fargaba a birnin ya kuma haddasa zanga-zangar makonni wadda ta sa shugaban 'yan sandan garin na chicago gary mccarthy ya yi murabus faifan bidiyon dai ya nuna mcdonald yana dan gudu zuwa wurin dan sandan da kuma lokacin da ya mata wato ya matsa daga wurinsa da kuma lokacin da aka yi mai ruwan harsashe har so sha shida albarusai da yawa dai sun taba shi yayin da ya faɗi ƙasa ranar asabar din da ta gabata wani wato wani dan sanda ya yi wa wani dan shekaru 19 mummunan harbi da wata mata mai 'ya'ya biyar ya shekaru 55 dukkansu da harbin ya shafa bakaken fata ne a nan amurka so labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara rahotannin namu daga jihar ekiti da ke kudu maso yammacin najeriya inda a yau aka fara wani taron tabbatar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a jihar ta ekiti domin neman bakin zaren kawo karshen rikicin da ake samu a yankin daga birnin ado ekiti ga rahoton da hassan umar tambol ya aiko mana an yi taron neman zaman lafiya tsakanin manoma da fulani makiyaya a fadar iwi na ikiti da ke ado ikiti oba dr rufus adeyema ado jugbe alade sami na uku iwi na ikiti oba dr rufus adeyema ade jugbe alade sami na uku ne ya jagoranci taron a sa da ke birnin ado ikiti babban birnin jihar ikiti babban basarake na ado ikiti ya buƙaci dukkan bangarorin na manoma da makiyaya su zauna lafiya da juna kamar 'yan uwa tun da wannan kasar ta Najeriya kasar mu ce. Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru shugaban kungiyar Miyatti Allah ta Najeriya shine ya wakilci bangaren makiyaya Fulani a wajen taron. Eh na ji koke-koken su kwarai da gaske kuma kokin da suka yi abu ne na tausayawa kuma abu ne mai bakin ciki kuma abu ne mai bata rai domin a jagorancin da muke na kungiyar mai ta'allakatul breeders association of nigeria ba za mu taɓa yadda mu ɗaure makarya gindi ba ba za mu taɓa yadda wani ya yi arziki da arzikin wani ba ba za mu taɓa yadda ga duk wanda zai kawo rashin zaman lahiya ƙasa ko waye shi kuma ba za mu taɓa yadda wani shugaba ya ɗaure ma mara gaskiya gindi ba saboda haka mai alhorma sarkin musulmi ya turo mu ikiti mun zo mun ji koken mutane kuma da yadda Allah ba za mu ba ikiti ba sai mun ɗauki matakin da ya kamata mu ɗauka game da abin da zai kawo ma wannan jiha da wannan ƙasa zaman lahiya. waɗanne irin matakai ne za ku ɗauka a hali yanzu to matakan da za mu ɗauka na farko za mu yi bincike kwakwara mu ga wake da hannu cikin aika-aika in shugaba ne za mu ladabtar da shi za mu ɗauki mataki kan shi za mu naɗa kwamiti wanda ya shahi manoma da gwamnati da shari'a da 'yan sanda da sss da matasan hilani da matasan manoma su zama su ne wakilai na duk wanda zai shigo da duk wata barnar da ake tunanin an yi su je su sa ido su tabbatar da menene gaskiya abu kwamishinan aikin gona na jihar ekiti honorable peter kayende odubomi ya wakilci gwamnatin jihar ekiti a wajen taron for some time now we have been faced with the menace of the fulani cattle directing the heads of cattle to graze in our farms. Kwamishinan aikin gona na jihar Ekiti ya ce suna fama da barna a gonakinsu daga Fulani makiyaya wanda hakan ya jawo hasara ga manoma. Shugaban manoma ya faɗi abin da ci musu to a ƙwarya. They come to our farms, they destroy our farms. Shugaban manoma omajuo john bamishe ya ce matsalar su da fulani makiyaya shine lalata musu gonakin su. taron da ya sami halartar shugabannin fulani da makiyaya ciki har alhaji garba bello shugaban kungiyar miyatti allah na jihar ondo alhaji na samu shugaban kungiyar miyatti allah na jihar ekiti jami'an tsaron 'yan sanda da sss hassan umar tambuwal muryar amurka daga birnin ado ekiti a jihar ekitin najeriya madalla da hassan umar rubutan bol to a najeriya har ila yau masu fashin baki a fannin tsaro na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da sabbin hare-hare da aka samu a 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabashin najeriya inda mutane da dama suka rasa rayukansu kan haka wakilin murya amurka hassan maina kaina ya tambayi iya komodo at baba gamawa mai ritaya yadda ke kallon lamarin ina tabbatar masu saurare cewa waɗannan mutane sojoji sun kurmushe waɗannan kai wasu 'yan tsiraru ne da in ka duba in ka duba cikin garin gombe ka duba taraba ka duba maiduguri ka duba yobe hatta cikin jihar bauchi za a shiga a sa ta bom a kakkashe mutane da sauransu to amma yanzu wayannan abubuwa gaba ɗaya sun kau hatta an ka duba yanzu ƙananan hukumomi da muke da su yanzu a adama duka sun koma hannun gwamnati in ka duba a in ka duba a taraba in ka duba a maiduguri haka kuma in ka duba a yobe balle kuma cikin jihar Bauchi wanda yake muna cikin kwanciyar hankali ba wani tashi tashen hankali. To amma ɗaya komanda ba su katse ka ba yanzu ka ga jeje nan da shekaran jiya an samu tashin ba mai a jihohin Adamawa da Borno wannan kuma yana da kamar cewa kuma ba ne ga sojan Najeriya ko? A'a ba haka ba ne ba koma ba ba ne idan ka duba waɗannan mutane ba yanzu babu su. Wasu ƴan tsirarin su ne yadda su rasa yadda za su yi da yunwa da rashin samun kwanciyar hankali da da sojojinmu suka bi su suka turmushe su ne suke ketarowa. suke samun wasu wurare suke da wayannan yan bama-bamai kuma wayannan abubuwa idan ka duba kamar yadda abubuwa suke har yanzu da cikin tun da gwamnatin nan ta zo ka taba ji an ce an shiga wani gari an tada garin an kona garin an kashe jama'a da sauransu ko an tara mutane a kan titi an yanka su an kwace musu kayayyakin su to ai wannan an samu ci gaba kwarai da gaske sojojin mu sun samu nasara a wani abu da muke ga mutane shine dole mutane su hakuri a kamar ciwo mai kurji ne wanda yake sai a hankali za a warkar da shi kuma ina tabbatar maka mu da muka fito daga wannan yanki na North an samu kwanciyar hankali an samu ci gaba kwarai da gaske a ƙasar da kuma sojojinmu sun yi kokari kwarai da gaske. Dai a matsayinka na tsohon hafsan sojan saman Najeriya baka da fargaban cewar wani abu zai faruwa kenan nan gaba duk da wannan kunar bakon kira ke kaiwa. Ko ko kaɗan ba mu da fargaba a irin sojojin da muke da su da irin shugabanni na sojoji da muke da su wadda suka sa kasar nan a gaba ba aljihunsu suka sa ba kuma ina tabbatar muku dukkan suna da kayayyakin yaki gwamnati ta ba su kuma suna cikin walwala suna cikin kwanciyar hankali kuma suna nan za su kare kasar su insha Allah. Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo. Ya komodo eti baba gamawa mai ritaya kenan. To kan wannan batu na sabbin hare-hare da aka samu a jihohin borno da adamawa yayin da hukumomi ke cewa sun gurgunta harkokin ta'addanci muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka ta onyeka owenu da ke magana kan muhimmancin zaman lafiya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Fakira na farko ya zo daga jihar Kaduna ne, ah, wane ne akan layi? To, assalamu alaikum. na Akarami daga Sheikh Abubakar Mahmud Goma Kaduna, shugaban kungiyar Murtala na kasar harshen jihar Kaduna. Wa alaikum salam Akarami, menene ra'ayinka? ta ai gaskiya mun farko za mu fara masu wajen Najeriya, hi hi fi ture kuma ubangiji Allah ƙara taimaka masu. Domin kowa ta cewa da za ka cewa akwai karar kuma gudan kusan 22 a jihar Maiduguri wa Barista kenan yau gama akwai wurin karin kuma takwas kuma Adama akwai karin kuma guda hudu wanda su 'yan bakwai suka rike. amma yanzu duka duka karan komi da suka rage a kuna an ci karan komi biyu ne kuma kuma kansu wurare tsirarun wurare da haka sojin najeriya sun kokari sosai yawa kowa yana ba musu gaskiya muna ba musu da mun san cewa mutanen sukan fito cikin gari ta harba bai su ta barazana su ta abubuwa arta ba kuma su yawo jaurin gwado cikin motoci da mashina da haka wa'annan mutane tsararru su karke ka san yakin sunkuru yana da hadari kuma yakin sunkuru aka daɗe akan yi ana yi da haka su fito fili na gama da su muna da haka sojin najeriya mun gode musu mun gode su kuka sheka da shi burtai da sauran sojoji ga kiɗan muna gode muku. marala mun gode malam akrami mai hip hip hure wato irin wannan kudin da ake wa sojoji kenan idan ana jinjina musu ga kira daga jihar jigawa wane ne akan layi hello salamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka yawa kana magana da haruna sila da ke garin arbus to malam haruna muna jin ka eh, kau gama lokacin zamanin jigawa state mm, muna jin ka zan kira ne ga gwamna mai adalci ah, malam haruna malam haruna kana ji na muna magana ne kan batun hare-hare da aka samu jiya da shekaran jiya a jihar borno da adamawa a daidai lokacin da hukumomin najeriya suke cewa an samu damar eh. kassar ayyukan boko haram shine muke so mu ji ra'ayinku ba ba wani batu bane hello mara haruna kana tare da mu to na kaman haruna ya ajiye wayarsa ko kuma ta tsinke daga jihar jigawa kenan lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida yau muna tattauna ne kan batun wato hare-hare da aka samu a wasu jihohi wato a jihar borno da adamawa a daidai lokacin da dakarun najeriya ko kuma hukumomin kasar ke cewa sun kassara ko kuma sun gurgunta ayyukan boko haram da ke kai hare-hare na wasu tsawon lokuta a kasar ta najeriya muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ga kira daga kwantagora jihar naija wane ne a kan layi matan halidu ne yawa to muna jinki to masha Allah alhamdulillah yabon gwani ya zama dole a ƙara yi sojojin ga addu'a insha mm. Allah ana samun nasara so duk abin da za a samu a duniya gamba ba an hada da addu'a ba za a samu nasarar shi ba so mun yi farin ciki ga abubuwan da ke faruwa yanzu akan sojojin da suke cin nasarar wa'annan azzalumai Allah kuma ya ci gaba da basu baya ya ƙara tona musu asiri dindindin Kur'ani. To mun gode kwarai matar Haladu daga Gora jihar Naija ga wani kira har yanzu daga Naija wani ne akan layi? Hello kana jin mu? Ina jin ka. Yawa to wani ne akan layi? Assalamu alaikum kana magana da Isiya. Wa alaikum salam. Malai saka muna jin ka. ina son bayyana ra'ayina kan wannan hare-hare ɗin da ake kaiwa. Hmm. Gaskiya sojojin Najeriya sun suna ƙoƙari sosai. Hmm. Daidai kokarin su amma matsalolin da ake fuskanta shine wannan hare-hare ɗin. Ya za a yi a samu a kau da wannan matsalolin da ake fuskanta. da aka a san wani dabarun da za a bi don a samu a kau da wannan matsalolin. muna jin kamar isa ka ya yi yawa na ce matsalolin ya yi yawa eh. kullum ka ji wannan hari nan wannan hari nan to madalla mun gode kwarai malam isa daga jihar neji ga wani kira daga yobe wani ne akan layi alhaji muhammadu s power da to muna jin ka yau to wannan ra'ayina na abin da zan bayyana ra'ayina mm. abin da sojoji suke ya samu ci gaban 'yan ta'addan nan. Mm, me yasa ka faɗa haka? abin da ya na ba ka da idan ka duba suna zuwa nan su tattaki mutane a gidajen su amma ko da yake an an samu nutsuwa abin da zamu ce mun gode gwamnatin Muhammadu Buhari mun gode wa shugabannin sojojin nan musamman ma shi hafsu shugaban hafsun soja na kasa Muhammad Bursi Allah ya saka da alkhairi. Mun gode Malam power daga Yobe har yanzu dai muna jihar Yoban a Damaturu wane ne akan layi? Muhammad ne daga Damaturu jihar Yobe. Malam mamad muna jin ka. yauwa a gaskiya mu mazauna da matu a hedkwatan jihar yobe mu muka san sojin najeriya suna nasara kan wani al'amari mm, kamar me kuke gani eh, mu muka san sojoji suna nasara kan wani al'amari mm. saboda mu ne masu kwana da ido daya a buɗe daya a rufe mu muka san gaskiya al'amari da yake faruwa mm. mu muke ganin yadda yaran suke shigowa gari kansu tsaye da igwa da manya-manyan motoci irin na sojoji da suka karba a jeji amma yanzu ya kai ya kawo ba sa iya tunkaran gari ko ƙauyuka da suke zuwa hidda a ce sun je da kafa ko sun je akan keke ko sun je akan jakuna to wannan ya tabbatar da ba nasara tare da su kai ya kai ya kawo ma yanzu da su kibiyar su adda takobi suke zuwa maimakon manya-manyan bindigogi da suke da shida. Mun gode Malam Muhammad daga Damatur jihar Yobe ga kira daga Jigawa wane ne akan layi? Assalamu alaikum biyawo. Abdulkarim ne garin Iliya daga Jigawa. Yawa wa alaikum salam muna jin kamar Abdulkarim. To abin da ya kawo su Boko Haram. Allah ya yi taimako wannan sojoji suna da kokari yadda ya kamata. Mm. Don haka daman abin da ya firgita jama'a a kan wannan boko haram ne to mun gode gode. haka eh. Allah ya yarda za mu ga bayan su insha Allah fi yanda wata makarkashiya ta su Allah ya yarda za mu gama da su to wannan ah, malam Abdulkarim kenan daga jihar Jigawa mun gode kwarai ga kira daga jihar Gombe wane ne akan layi to kamar ina ga layin wanda ya kira mu daga gombe ya tsinke lambar da za a kira mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattaunawa ne kan batun har-haren da aka samu a 'yan kwanakin nan a daidai lokacin da hukumomi a najeriya ke cewa wato suna kassara ko kuma sun gurgunta ayyukan har-haren kungiyar boko haram lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga kira mun samu daga jihar adamawa wane ne kan layi eh, gaskiya a yaba masojojin najeriya da sai godiya allare ne allah ya rufa asiri kuma hmm. baka faɗi sunanka ba arama eh sunana abubakar eh to mala abubakar sadale allah ya taimaka allah ya taimaki gwamnatin najeriya allare ne amin to mun gode kwarai ga kira daga jihar kebbi wane ne kan layi suna da birnin kebbi goslo mm, to muna jin ka eh, allah ya taimake su mm. allah ya taimake su a yi ta addu'a kamar da sarkin kano ya yi kwanaki ya kamata kuma eh, eh, fanni kana jin mu na kebbi Eh, yawa na ce kamar ta waɗanne hanyoyi kake ganin mutane za su ba da tasu gudunmawar wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci kuma ko igiya da baka da ita ba kana iya kai rikokin to madalla idan ya kamata bin idanu to madalla eh, muna jin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bamu da fatan za ka sake kiran mu gobe idan Allah ka mun gode kwarai da gaske ga duka waɗanda suka kira mu a wannan daidai lokaci ga shirinmu na gaba wasanni a takaice da kungiyar kwallon kafa ta chelsea da ta yi a makon jiya kungiyar kwallon kafa ta lastar da ke kan gaba yanzu haka a teburin premier ta kasar ingila a daidai wannan lokacin da muke gabatar da wannan shirin na labarin wasanni tana can tana fafatawa da club din manchester city kuma a cewar mai horar da club din lastar din cewa da club da ranieri akwai bukata gare su gabanin kwarara karshen wannan shekara ta biyar da su nasara a ranar yau da marece gaban kungiyar da ƙwallon kafa ta Manchester City. Su ko 'yan wasan club ɗin PSG ko Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa a yau ne suka soma wani atisaye a Doha a ƙasar Qatar. Atisayen haɓaka 'yan wasan domin a zaburar da su zuwa wasannin Champions League da na rukuni na ɗaya na wasannin ƙwallon kafa na ƙasar ta Faransa. A ranar Asabar ne idan Allahu ya kai mu za a buɗe kasuwar saye da sayarwar 'yan wasan ƙwallon kafa na Turai kuma tuni ake raɗe-raɗin cewa ɗan ƙasar argentina na ezekiel lafizi yana iya ficewa daga kulob din paris saint germain domin ya koma kulob din inter milan na kasar italiya gabanin haka lafizi zai gana a ranar yau da kocin kulob din na inter milan na ƙasar italiya cewa da roberto mancini kuma wannan gabanin wasan sada zumunci da kulob dinsa ja da paris saint germain zai yi duka a maricen yau da kulob din nerazzurri a doha a ƙasar qatar ita ko ƙungiyar. kungiyar kwallon kafa ta fc barcelona ta kasar spain tana iya kwasar miliyan 18 na euro ta hanyar sayar da 'yan wasa guda biyu da suka hada da sergi samper da kuma ramirez sandro masu shekaru 20 kowannensu inda club din tottenham na ingila zai zuba ma club din fc barcelona miliyan 12 na euro domin karbar ramirez sandro yayin da club din arsenal ya yi tayin miliyan 6 domin sayan sarji samper transfer wanda can farko club din FC Barcelona ya ce zai sayar da shi akan tsabar kuɗi miliyan goma sha biyu. Haruna Maman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai sharhi muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kusan duk inda ake yaƙi ko wani tashin hankali a duniya akwai wani nau'in fitaucin mutane duk da ƙoƙarin da ake yi na ganin cewa an kau da fataucin mutane kamar yadda ƙungiyar ƙwadago ta duniya ta ce kimanin mutane miliyan 20 ne a faɗin duniya ake sawa yin aikin dole wanda kimanin miliyan 5,500 a ciki yara ne a cewar jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power duk da yake bauta ta sabawa kowace al'ada kungiyar isis da boko haram suna ci gaba da fataucin mata da yaran mata da sayar da su kamar shanu a kasuwa isis ta baiwa 'yan kungiyarta damar yin amfani da yara mata wannan hakan tafkar yin fyaɗe ne batun boko haram na da tsoratarwa domin a ranar biyu ga watan oktoba ne kungiyar ta tilasa wa'ansu yaran mata hudu da saurayi ɗaya a birnin maiduguri yin ƙunar bakin wake inda uku daga ciki suka kai hari masallaci a lokacin sallar magarba inda mutane goma sha biyar suka rasa rayukansu wasu kuma da dama suka samu raunuka ƙungiyoyin isis da boko haram suna amfani da bauta a matsayin wani makami na tsoratarwa da samun magoya baya da kuma sakawa mayakansu da kuma yin amfani da shi a matsayin hanyar samun kudaden shiga. amurka ta haɗa manyan kasashe 65 domin ɗaiɗata isis da 'yan ta'adda da hanyoyin da suke samun kudaden shiga amurka za ta ci gaba da samar da tsaro da taimako ga gwamnatocin chadi nigeria niger kamaru da benin domin yakar 'yan kungiyar ta boko haram sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ga Maryam Dauda da labarai a takaice. Ƙasar Burkina Faso ta samu sabon shugaban ƙasa karo na farko cikin kusan shekaru talatin yayin da aka rantsar da shugaba Roch Marc Kabore a yau talata. Shugaba Kabore ya yi alkawarin kiyaye da mutunta da kuma kare kundin tsarin mulkin kasar a lokacin wani biki da aka yi a birnin Wagadugu wanda aka nuna kai tsaye a kafafen gidan rediyo da na talabijin ɗin Burkinabe. Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Gini da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola masu haro abin da ya saka kenan a shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe za ku ji mu da ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya da umarni sai injiniyan mu Skip Sisk Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.